Barka da zuwa sashen labaran Kannywood daga nan tashar AMD TV Hausa a cikin shirin mai ke faruwa a dandalin fina-finan Hausa. Ku danna subscribe kana kuma kula tsakararrawa. Jarumar Afirka a arewacin Najeriya Rahama Sadau kamar yadda jaridar Kannywood Celebrity suka wallafa a shafinsu na Instagram. kamar yadda kuka sani jarumar Rahama Sadau ta kasance shahararriyar jarumar da ta yi shuhura musamman da shirin fim ɗin mati a zazzau a cikin shekarar 2020 shirin fim da ya tsalla ko ina da ko ina a sassan arewacin najeriya da kudancin kasar nan da kuma ƙetaren kasar nan baki daya jarumar ta samu mabiya da dama shafukan da sada zumunta da jarumar ta ƙara yin shuhura a wannan lokaci baya ga haka mun hangi jarumar ta wallafa wani dogon rubutu da shugaban kungiyar shirya fina-finai ta ƙasa wato mopan dr ahmad sadar ya wallafa a shafinsa na twitter kan batun cewar jaruman kaniyu da kuma masana'antar kaniyu baki daya sun ba da gudunmawa musamman wajen faɗakar da al'umma akan wannan cuta mai yaduwa wato cutar sarkewar numfashi da ta addabi duniya a wannan lokaci hakika wannan babban abin alfahari ne ga masana'antar kanir kasancewar ta kan shigo duk wani abu da ke faruwa a ƙasa domin haɗuwa da su a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin magance cutar wanda a baya ma sun yi ƙoƙarin shirya fim wanda abubakar bashir mai shadda ya ƙunƙurin shirya wani fim akan ita annobar sarkewar numfashin domin yaƙi da annobar da kuma faɗakar da al'umma da kuma wayar da kai daga likitoci wanda kuma a lokacin ta buƙaci gwamnati ta bata dama sa'annan kuma su shigo al'amarin domin kuwa dole sai da su gwamnati da kuma ƙarin likitocin da su wayar da kansu akan annobar kafin su yi fim a kanta hakan ya sa jaruma rama sado ta ƙara tabbatar da al'amarin a shafinta na instagram da twitter kan cewar masana'antar kaniyu ta ba da ɗumbin goyon baya ga gwamnati wajen daƙile annobar nan ta sarkewar numfashi mai yaɗuwa a ƙasashen duniya. tabbas wani al'amari ya janyo masana'antar kanu daraja idan al'umma kamar yadda suka da dimbin masoya inda kuma hakan ya jawo musu martaba da kuma girmama daga al'umma domin kuwa sun taimaka wajen raba kayan abinci da kuma yin bayani da kuma yin waƙoƙi duk don domin faɗakar da al'umma akan yadda za a kiyaye yaɗuwar ita wannan annoba ta sarkewar numfashi kai tsaye daga shafin jaruma rahama sadau a kuma cikin shirinmu na sashen labaran kanewood a cikin shirin mai ke faruwa a dandalin fina-finan hausa domin kasancewa da shirin a koda yaushe ku danna subscribe kana kuma kula tsakarar rawa AMD TV Hausa ta ku ci.